بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أفضل الأنبياء وإمام المرسلين سيدنا ونبينا وحبيبنا وأسوتنا ومعلمنا وقائد ركبنا محمد وآله وصحبه ومن سار على نهجه واهتدى بسنته وجاهد جهاده وزاد عن حرماته إلى يوم الدين وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. kamar yadda aka gabatar batun da za a yi magana a shi shine haƙoƙin iyaye a kan 'ya'yansu kamar yadda muka sani akwai abubuwa guda biyu akwai abin da ake ce musu hukuku akwai abin da ake ce musu wajiba abin da ake ce ma hukuku su ne abubuwan da kai ya waje baka ba wani wajiba kai kuma abubuwan da ya waje ba wani ya ba to kullum tare suke tafiya a lokacin da ake batu akan hukuku, dole wajibat za su a lokacin da ake batu akan wajibat to dole hukuku za su haka suke tafiya shi yasa a wannan taken za a iya cewa wajibatul abna'i nahwal aba wajibatul abna'i nahwal aba wato Abin da aka dora ma 'ya'ya su ma iyayensu to a guguje ba lokaci mai tsawo muke da shi ba na kasa da zan yi magana a kai gida-gida gida na farko shi ne matsayin iyaye a musulunci tabbas mutum biyu ba su taba sabani kan iyaye wasu mutane ne masu daraja masu kima da ya waje ba a tsare musu matsayinsu a girmama su a gadarar da su a yi musu da'a inda waɗannan mutanen masu hankali ne so daga baya cin abin da aka yi saɓani a tsakanin masu hankali a kan cewa wajibi ne ɗaya su zama sun tsara haƙoƙin iyayensu al'imamu ibn al rahmatullahi alaihi a cikin littafinsa albirru wasila yana da wata magana da kyau da ya yi yake cewa a hankalce duk mutum mai hankali to yana gode ma wanda ya masa nema. duk mutum mai hankali idan wani ya masa aikin alkhairi to yana kokarin ya zai yi ya ga ya gode masa shi ma ya ga mai zai iya yi masa na kyautatawa sai yake cewa bayan Allah subhanahu ta'ala a matsayinsu na almuni'imul awwalu alal inha me yin ni'ima na farko ga dan adam to waɗanda suke masu ni'ima na biyu ga ɗan adam su ne iyayensu bayan Allah ta'ala wanda shi ne ya samar da mutum daga rashi da ba shi abinda malamanmu suke ce masa ni'matul ija ni'imar samarwa domin da Allah ta'ala ya ga dama sai ya kyale ɗan adam bai halice shi ba amma a cikin kaddara wata sai ya halice shi to halitta shi a matsayin dan adam ni'ima ce to na biyu waɗanda suke da haƙƙi a kansa na wannan ni'imar su ne iyayensa domin da ba dan babansa ya ga mahaifiyarsa ya aure ta ba to ba za a same shi ba domin Allah ta'ala a sunnarsa bai ga damun mu rika faduwa daga sama ba sai ya sa dole ya kasance akwai alaƙa ta babanni da ƴaƴa a ce wane baban wane ne har ya zama abin alfahari ne ka nuna babanka ka ce ga babanka idan da za a wayi gari a ce wane ba a san baban shi ba sai ya zama abin damuwa a rayuwarsa har ya kasance a cikin mas'alolin fikihu ka ji malaman fikihu suna tattaunawa akan ya zama liman ko ba zai zama ba a ba shi aure ko ka a ba shi aure zai iya zama shugaban mutane ko ba zai iya zama ba saboda mai saboda bai da uba ba san waye baban shi ba baban shi na shari'a domin ba wanda bai da baba amma baba kala biyu ne akwai baba na jiya. akwai baba kuma na shari'a to ana magana ne akan baba na shari'a to shine ibnu al-jawzi rahmatullahi alayhi yake cewa to iyaye su ne masu ni'ima na biyu kan dansu bayan Allah ta'ala da ya ni'imar samar da shi su kuma sai suka kasance su ne sanadiyar sabuwar tata ashe kenan wajibi ne ashe ɗa ya zama ya kyautata ma waɗannan mahaifa nasa a matsayinsu na matakai na mataki na biyu a wajen yi masa ni'ima a wannan sabuwar. shi ya sa musulunci ya kula da haƙƙin iyaye ya ɗauki iyaye ya ba su wani matsayi na musamman ƙur'aninmu littafin Allah subhanahu wa ta'ala cike yake da bayani a game da jawo hankalin ‘ya'ya a kan su kula da haƙƙin iyayensu ƙur'ani ya bi salo-salo mabambanta wajen tunatar da ɗa cewa ya kula da iyayensa har ya kasance Allah ta'ala ya sanya shi a matsayin wasiyyar da ya maɗan adam wasiya tana da bambanci da wa'azi ga misali mutane ne guda biyu ɗaya sai ya kira ɗansa sai ya ce masa "Lafiya shi lau sai ya ce wane ka yi ma wane ina son shi ka mushi kyautar naira dubu hamsin kuma dama ɗan nan mai kuɗi ne lafiyar baban lau shi kuma ɗayan baban bai da lafiya sai ya ce a kira mashi wane yana kwance yana magana sama-sama sai cewa na ina maka wasiya idan na rasu ina fatan ka cika min wannan burin nawa kama masoyi nawa ne kyautar dubu hamsin a cikin waye zai gaggawa cika wannan abu na biyu shi yasa sai Allah ta'ala da ya tashi zai yi bayani akan a kula da iyaye sai bai yi amfani da alwa'azu ba bai yi amfani da annasihatu ba bai yi amfani da at ko a zikir ba Allah ta'ala bai ce wa zakkarna insana ba bai ce wa nasahna insana ba sannan bai ce wa wa'azana al-insana ba sai ya ce wa wasaina al bi biwalidayhi hamalatu ummuhu wahnan ala wahnin a wani wajen ya ce wa wasaina al bi biwalidayhi husna a wani wajen ya ce wa wasainar insana bi walidaihi ihsanan sau da haka kula da iyaye wasiyar da Allah ta'ala ya maɗan adam kenan Allah ta'ala ya maɗan adam wasiya cewa bi ya kula da iyayensa sai aka ɗauko wacce tafi shan wahala kuma wacce aka fi renawa wacce ita ce ake gani kullum kamar yadda bahaushe yake cewa ido wa kare na ido ya ba da amsa ce wanda nake ganin sa kullum ita ce mahaifiya ke ce hamalatu ummuhu wahnan ala wahni mamar ta dau cikin sarauni a kan rauni in ana tafiya ba za ta iya sauri ba kunya ma take ji a je wani wajen ba za ta daga tana sa hannunta a gabanta ba ta san a gane tana da ciki sannan ba za ta iya cin abin da take so ta ci ba wata a jarrabe ta abin da ɗan adam baya sha'awar shi ita shi take sha'awa sai ta je ta leƙa matsayi, ta sha ƙwarin masai sannan hankalinta zai kwanta ba abin da za ta ci ya zauna a cikinta sai amai sannan a wannan zamanin namu da abubuwa suka ƙara rikicewa sai a ce ba ma za ta iya haihuwa da kanta ba sai an yanka ta an fitar da ɗa sannan sai ta zuwa awo a wajen awon ma na tafi ta tsorata ta akwai ciwon tsinkau tsinkau akwai kaza akwai kaza akwai kaza hamalat ummuhu wahnan ala wahnin sannan da wadancan ayoyi abu na biyu Allah subhanahu wata'ala ya jawo hankalinmu ya nuna mana mahimmancin iyaye ya zama ɗaya daga cikin alƙawurran da ya karɓa daga banu Isra'il wa iz akhadna mithaqa bani Isra'ila la ta'buduna illa Allah yace wajid walidaini ihsana tuna lokacin da muka karba alƙawari daga banu isra'il waɗanda suke kafin mu abinda muka karba na alƙawari daga wajensu in inji Allah ta'ala na ta'buduna na illallah. ka su bauta ma kowa sai Allah wa bil ne ihsana su kuma iyayensu su kyautata musu sannan na uku Kur'ani ya ba kula da iyaye ta goma shi ya sanya haƙƙin iyaye a matsayin majiyi ne na haƙƙin Allah Allah ta'ala ce wa'budullaha wa la tushriku bihi shay'an wa bil walidayni ihsana wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidayni ihsana in Allah ya faɗi haƙƙin sa to sai ya biyanta da haƙƙin iyaye bayan mutum ya sauta haƙƙin Allah ta'ala ya zama mai tauhidi baya shirka sannan ya zama mai biyayya ga manzansa sallallahu alaihi wa sallam to a gefe guda na biyu sai Allah ta'ala ce kuma a kula da iyaye sannan na hudu Allah ta'ala ya sanya cewa ba wanda ya isa shiga aljanna sai ya bi iyayensa kamar yadda annabi sallallahu alaihi wasallam a hadisin sayyiduna Abu Darda radiyallahu anhu da Imam Tirmidhi da Imam ibnu Majah suka rawaito wannan hadisin da isnadi sahihi annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa alwalidu awsatu abwabil jannati baba baba nan alwalid an faɗi baba ne amma har da mama da uwa da uba su ne awsatu abwabil jannati su ne kofa ta tsakiya ta shiga aljanna shi yasa mai riwaya Abu dardadi da ya ruwaito wannan riwayar sai ya ƙarin bayani sai ya ce in mutum ya ga dama ya kulle kofa tashi in ya ga dama ya rubuta in kana son ka shiga aljanna to sai ka bi babanka sai ka bi mahaifiyarka sai ka bi babarka sai ka bi babanka sai ka musu biyayya sai ka kyautata musu sai ka tsara haƙoƙinsu sannan daga cikin hanyoyin da musuluncin mu ya bi domin nuna mana muhimmancin iyaye ƙararra manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam ya nuna mana cewa mutumin da iyayensa suka yadda da shi to Allah ma yadda da shi yace riba Allah fi riba alwalidai wa sukhtu Allah fi sukhti alwalidai yaddar iyaye Allah tana karkashin yadda iyaye ne idan iyayen mutum sun yadda sun yadda da shi to Allah ma zai yadda da shi haka hushin Allah ta'ala yana karkashin hushin iyaye ne wato inna Allah ta'ala yarda bi ridahuma sannan wa yaskhatu bi sukhtihima Allah yana jin yana yadda da mutum idan iyayen sun yadda da shi idan kuma iyayen mutum suna ɓacin rai suna damuwa suna cikin damuwa a game da halin zamantakewar su da to Allah ma na taya su to daga mutumin da ya kusata iyayensa Allah subhanahu ta'ala yake kusata ranar da ka nemi yaddar iyayenka to kana neman yaddar Allah subhanahu ta'ala sannan daga cikin hanyoyin da musulunci ya bi an sanya ka kyautata ma iyayenka dalilin Allah ya fi maka zanubanka ibn umar radiyallahu anhu ya waito yake cewa wani mutum ya zo wajen annabi sallallahu alaihi wasallam fa qala ya rasulullahi ni adnabtu dhanban azima yace ya ma'aikin Allah nayi zinubi mai girma bai faɗi kowane zinubi yayi ba da ya zo ya faɗa ma'anar sama haka sai mutum yace sai yace ma'anar sama halli min taubati ya ma'aikin Allah zan tuba Allah ya karɓi tuba na kuwa shi kan shi ya san zunubin da ya ba ƙarami ba ne sai yake tambaya cewa ya ma'aikin Allah idan na tuba Allah zai karɓi tuba na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai ya ce hallaka min ummin a wata riwaya hallaka min walidaini iyayenka guda biyu suna nan ko babarka tana nan mahaifiyarka tana nan da rai bata rasu ba sai wannan mutumin sai ya ce a'a mamata ta rasu a wata riwaya kuma ya ce iyayensa duka guda biyu da baban shi da babarsa dukkaninsu sun rasu to shi ne ce yake cewa fa hallaka min khalafi to kana da wata kanwar mahaifiyarka ko ya ta khala in nake na ko ya kumbo kana da ita a hadisi sahihi mutafaqun alaihi manzo sun yace al khalatu bi manzilati al ummi yar uwar uwa a matsayin uwa take a lokacin da mutum ya rasa mahaifiyarsa koyar mahaifiyarsa ko kanwarta a matsayin ita ce ta zama a matsayin ita ce mahaifiyarsa to sai yake cewa kana da inna kana da yakumbo sai ya ce eh sai masu ya ce fabirraha je ka kyautata mata in ka kyautata mata duk zanubin da kai Allah zai yafi ba al-Imam Tirmidhi ya rawaito shi isnadin da sannan annabi sallallahu alaihi wasallam ya sanya biyayya ga iyaye a matsayin ɗaya daga cikin ayyukan da Allah ya fuso hadisi muttafaqun alaihi hadisin ibnu mas'ud radiyallahu anhu yace ya tambaye annabi sallallahu alaihi wasallam ayyul amali ahabbu ila Allah wani aiki Allah ya fuso wani aiki kakas Allah ta'ala ya fuso sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce as-salatu ala waqtiha kai sallah akan lokacinta kai sallah a cikin mukutari kakka jinkirta sallah qultu thumma ayyu sai na sake tambayin ma'aiki su sama ce to sai me kuma qala birrul walidai sai ma'aiki alaihi salamu sai yace ce mun sannan kyautata ma iyaye qultu thumma ayyu sai na sake tambayar sa sai me qala thumma al-jihadu fi sabilillah sannan yin jihadi da mun daukaka kalmar Allah ibn abbas abdullahi ibn mas'ud yake cewa walau istazattuhu ladadani da na ta tambayar annabi sama ya min dadi to na san da ya ta dada mu amma sai na tsaya a nan waɗannan manya-manyan abubuwan guda uku in je in ga zan iya yin su me na iya yi a cikinsu na tsara talla a kan lokaci na kyautata ma iyayena sannan kuma jihadi da ma'anonin jihadi jihadi mataki-mataki ne jihadi ya kai har matakai goma sha uku tun daga jihadun nassi da ya kasu gida hudu har zuwa aljihadu da sai ko aljihadu da sila yin jihadi da makami to na tsakiyarsu dai shi ne birrun walidai kyautata mu iyaye yana ɗaya daga cin min haddi al'amali ila daga cikin ayyukan da Allah ta'ala ya fi son sannan annabi sallallahu alaihi wasallam ya sanya saba ma iyaye a cikin manya-manyan zunubai an tambayi annabi sama ya ce ala ukhbirukum bi akbaril kaba'ir shin ba na ba ku labarin zanubin da ya fi kowanne girma ba sahabbai suka ce eh daga ciki annabi sallallahu alaihi wasallam ce, wa uququl walidai Ka saba ma iyaye da saba ma iyaye saba ma iyaye yana cikin manya-manyan zanubai mummunan mummunan aiki ne a ce gashi kana saba ma iyayenka kana yi ma iyayenka abin da ba sa so kana sa su su shiga cikin tashin hankali kana sa ransu ya ɓaci wannan wasu daga cikin nau'ukan salo-salo masu ɗimbin yawa da addininmu na musulunci ya bi domin jawo hankalinmu a game da makula da iyayenmu to menene ake ce mu kyautata ma iyaye kyautata ma iyaye shine isalul khairi ilayhima bi qadri ma yastati'u alwalad wa kaffu sharri an a takaice idan aka ce me kyautata ma iyaye shine isalul khairi ilayhi ba duk abin da ake daukar a matsayin alheri ne to ka isar da shi ga iyayenka sannan kuma ne duk abin da yake sharri ne za a ce ala wadaransa kash me yasa wane ya abu kaza to kakkai na iyayenka a gefe guda shi kuma saba ma iyayen shine qat'ul khairi anhuma wa isalu sharri ilayhima ka yanke alheri daga barinsu kakka musu alheri sannan kuma ka zama mai kana sadar da sharri zuwa gare su sharrin nan wayin kallafa ko mun kankantarsa to wannan a takaice kenan a game da abin da ya shafi mai ake ce ma kyautata ma iyaye to waɗanne menene ya ake kyautata musu ya ake kyautata mu an ce da isalul khairi ma. sannan kuma ne wa kafu shaddi anhuma ya kasance ka isar da alkhairi zuwa gare su kuma sannan duk abin da ake ɗaukarsa a matsayin sharri ne ka zama kayan santar da shi daga su ta ma iyaye malamai suka ce yana bambanta daga mutum zuwa mutum shi ya sa babban malami a shek muhammadu musali al-usaimin rahmatullahi alaihi ya ba da wata ƙa'ida ƙa'ida ce mai mahimmanci ya ce inna ta'ata huma wajibatun fi ma fi na lahuma wa la zarara alal da fi kyautata ma iyaye wajiba ce a kyautata musu wajibi ne a cikin duk abin da ya kasance amfani ne a rayuwarsu sannan kuma ɗan ba zai cutu ba shi ne sharaɗin ɗan ba zai cutu ba amma ma fihi dararun alayhi amma abinda shi nan kuma zai cutar da shi sawa'un kana dararan diniyan daidai ne cutarwa ce ta addini kamar su umarce shi cewa ya shirka ko ya aikata wani abin da Allah ta'ala bai yarda da shi ba ka an yi ku bi tarki wajibin aw fi'li muharramin kamar su umarce shi cewa ya aikata abin da yake haram ko kuma ya ga wani abu na wajibi to fa innahu la ta'ata lahu ma fi zalik a nan babu biyayya so ƙa'idar ka'idar biyayyar ita ce ya kasance a cikin abin da amfaninsu ne amma kai kuma ba za ka cuta a addini ba au kana zararan badaniyan fala yajibu alaihi ba, ko kuma abin da ya kasance akwai cutarwa ta jiki to anan baya waje ba a musu biyayya kaga iyayen mutum ba za su zo su ce masa ya dau wuta ya sa a hannun shi ba kaga wannan babu da'a ciki iyayensa ba za su ce yanka kanka ba wannan babu da a ciki saboda akwai mai abdurrabul badri kuma addini bai yi da shi ba sai to wannan ita ce ka'ida duk abin da amfani ne ga iyayenka wajibi ne ka su. amma da sharuɗa guda biyu sharaɗi na farko ya zama babu cutarwa ta addini ta ɓangarenka sannan babu cutarwa ta jiki ta ɓangarenka to shi ya sa musulunci ya kawo hanyoyi waɗanda su ne kyautata ma iyaye da yawa da yawa littafan da suka yi bayani akan al-raqa'iq da al'ada sun kawo hanyoyi mabambanta da fuskoki mabambanta na abin da ake ɗaukarsa a matsayin kyautata ma iyaye ne a gefe guda kuma haɓa ma iyaye ne in an yi kishiyarsu abu na farko shi ne al'infaku alaihima ciyar da su ɗaukan nauyin rayuwarsu iyayen mutum sun kasance ba su da yadda za su iya yi to wajibinsa ne a kansa ya kula da rayuwarsu cinsu shansu wajen kwanansu duk yana cin al'inka sai abin da zai zama na rayuwarsu ne rayuwarsu ta yi kyau cinsu shansu wajen kwanansu tufafin da za su sa da makamantan wannan haƙƙin ɗane ma iyayensa mahaifiyarsa da mahaifinsa ga baki da mahaifiyarsa da mahaifinsa duka wajibi ne musu wannan ba kuma mustahabbi ba matukar ba su da ikon yi wajibinsa ne musu sannan na biyu shi ne ba shine ba'atuhuma fi ma lam yakun ma'siyatan yi musu ɗa'a a lokacin da duk suka nema wani abu wanda ba saban Allah ba ne, shi ya sa a hadisi hasanun li ghairihi annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa da'atullahi da'atul walidayn wa ma'siyatullahi ma'siyatul walidayn saban Allah na cikin saban iyaye ne sannan yi ma Allah da'a na cikin yi ma iyaye da'a mutumin da ya ma iyayensa da'a yaron da ya ma iyayensa da'a to Allah ya ce mawa kai tsaye kuma idan ya saba ma Allah madaukakin ya saba ma iyayensa to kai tsaye Allah ta'ala ya saba ma wa. Allah madaukakin sarki yana kushi da kushin iyaye yana kuma yadda da yadda su in iyaye suna cikin farin ciki da mutum to Allah subhanahu wata'ala ma yana cikin farin ciki da su sannan na uku talabu ribahuwa ko da yaushe ka nemi yadda su duk abin da za yi ka nemi yadda su hajji haji ku jibi girman jihadi wani mutum ya zo wajen annabi sallallahu alaihi wa sallam ya ce ya ma'aikin Allah na zo ne ka sa ni domin in tafi jihadi in je in yi jihadi domin ɗaukar kalmar Allah a garuruwan kafarai sai manzo Allah sallallahu alaihi sallam sai ya ce masa hallaka bin walidaini kana da iyaye sai ya ce eh sai manzo ne ya ce irji fa fihi ma fajahi ma gida iyayenka su za ka fara wa jihadi ba a yadda ka tafi jihadi ba sai iyayenka sun yadda a wani hadisin sahihi zuwa wani sahabi yayi ya ce su sama zan tafi jihadi tare da kai manzon da ne ce kaifa tarakta ummak ya kabar mamakka ya ce taraktu ha na bacci tana ta kuka sai manzo sai ce ta yadda ka sa ta yadda ka sa ta ce kuka sa ta ce dariya in ta ce ba za ka ba ba za ka ba jihadi ba amma jihadi kala ne yan uwa akwai jihadi daf'i akwai jihadu a nan ana magana ne akan jihadi jihadu jihadi jihadu shine wanda za a ce shi kafare sun fado magarin musulmai to anan malamai suka ce tasqutul huququl fardiyyah yakhruju da bi ghairi a abawayhi وتخرج الزوجة بغير إذن زوجها ويخرج الخادم بغير إذن سيده وكذلك العبد يخرج بغير إذن سيده idan aka ce ga kafirai sun fado garin musulmai to nan yanzu wajaba ala jami'il muslimina an yuqawimuhum bi kulli ma idan aka ce ga kafare sun afko garin musulmai tunan ya wajaba kowa ya iya kan bakin kokarin wajen koransu da kuma faɗa da su amma jihadin da'awa ce jihadin da shiryawa ake a tafi garinsu to wannan sai idan iyayen mutum sun yarda idan iyayensa suka ce ba su yarda ba ya tafi to ya saba ma Allah subhanahu wa ta'ala aikin Allah ya tafi amma kuma Allah bai yarda da aikin da yayi ba jihadi ba so daga ce ka nemi yarda iyayenka wannan yana cikin abin da zaka gane bannar da aka riƙa yi a ƙasar nan lokacin da wasu aka zo aka fara abubuwan wannan ta'addancin da ake wani iyazu billah sai a ce mutum kawai ya tafi uban shi ma bai san inda ya tafi ba sai can kawai sai a jan can yana mai duguri ko yana yore kai kaji daga jin wannan ba jihadi ba ne fasadi hasan banna za a je a yi iyayenka ba su yadda da ka tafi waje ba kawai shi kenan sai ka kama hanya ka tafi sai da izinin iyaye sai ka nemi yadda su sannan gabatar da hidima a gare su gabatar da hidima a gare su duk abin da yake na hidima ne ka je ka musu abin da ya shafi wanke musu tufafinsu abin ta kai ci ne halin da muke ciki a yau ka ga datti da ya fito kofar gida yana shara ‘ya'yansa ga suna suna bacci a kofar gida ka ga datti da ya fito da kayansa yana wankewa a kofar gida kowa na kallo a cin al'ummanmu ba wanda yake jin damuwa kuma yana da ƴaƴa gan su magansa ba kuma shi yake kawo abin da za a dafa a gida a ci a ɗora tukunya kuma a zuba musu abinci har suna da zaɓi idan aka yi abin da ba sa so zo su tambayi mamar su ce su faɗi abin da suke kiran mamar ta ce ba ta da wani abu a nan ita kuma haka uwar za ta ɗauka ta ba su zo su ci indomi ko su sha ti da biredi saboda an yi tumiya kuka a gidansu su kuma ya fito yana wanki da kansa kowa na kallo suna kallo yana shara ba wanda zai taimake shi ya ɗau fatanya ya tafi gona da kansa suna kallo ba wanda zai taimaka masa su gabatar da hidima a gare su wanke musu tufafinsu yi musu shara zai ta share ko kai matsayin waye tafi ɗakin mahaifiyarka ka sun tsintsiya ka share mata ɗakinta ko akwai mai hidima da aka ɗauka wata rana ka ce mai hidimar ya ajiye kai za ka yi da kanka ka yi da kanka saboda neman albarka daga cikin haƙoƙin iyaye a kan ‘ya'yansu al'isanu ila asbiqa ihima kyautata ma abokanansu ka san wancan abokin babanka ne to haƙƙin babanka ne a kanka ka kyautata mu wannan abokin baban naka hadisi ya tabbata asari wata rana ibnu umar radiyallahu ma dan gidan sayyidina umar radiyallahu anhu suna tafiya da almajiransa a cikin ayari sai ya hango wani dattijo sai ya ci a tsaya sai aka ga sayyiduna abdullahi ibn umar babban malamin musulunci a lokacin ya tafi wajen wannan dattijan ya gaishe shi sannan ya ɗibo wasu abubuwa na alkhairai masu ɗimbin yawa sai ya bashi sai ya dawo cikin almajiransa sai suka ce su malam me ya faru ka tafi wajen wancan dattijan sai ya ce kana abi umaru yuhsinu shi ya ce babana na umar lokacin yana da rai yana kyautata masa shi ya sa a musulunci duk wanda ka san yana hudda da babanka a lokacin baban naka na da rai sai ya zama babu babanka to hakki ne yanzu a kanka ka ci gaba da kyautata masa daidai da kiyawa. hakki ne danginsa wanda sai ga bai san ma dangin baban shi ba wane ne kanin baban shi bai sani bai na can ƙauye wane ne wan baban shi bai sani bai na can ƙauye ba ruwan shi da shi kai wani zubin ta kai ma a cikin unguwa a gari tare ake ya san wannan dan uwan baban shi ne amma baban shi da shi ba magana aboki ake ba ba dan uwan shi na jini ba zai kyautata masa dan uwan baban shi na jini to baban ba bai kyautata ma ba balle dan uwansa sannan daga ciki addu'a ulahu ba yi musu addu'a tun kana da rai tun suna da rai zaka musu addu'a kun san dalilin da ya sa sai na abu huraira radiyallahu anhu babban malamin hadisi sahabi wanda ya fi kowa yawan hadisi a cikin sahabbai shi addu'a mamarsa ta musulunta ta musulunta abu huraira radiyallahu anhu ya zo wajen annabi sallallahu alaihi wasallam bayan ya musulunta ya ce ya ma'aikin Allah abubuwa guda uku nake bukata kamun addu'a a game da shi manzon sama kuma duka ya masa addu'a duka sai da aka biya masa bukata addu'a ta farko da ma'aiki sallallahu alaihi wasallam ya masa yadda Abu Huraira ita ce addu'a ta Allah ta'ala ya sanya shi ya zama mai hajja Abu Huraira ya shiga musulunci bai iya rubutu ba bai iya karatu ba kabilar ta sunan ta Daus kabila ce sananniya a kasar Yemen shikenan bai iya rubutu bai iya karatu ba sai ya zo ya tarar da wasu sahabbai sun iya rubutu sun iya karatu kama abdullahi bin amurin bin la'as abdullahi bin amur bin ga rubutu ga hadda sai annabi sama ya faɗi magana abu hurairah radiyallahu anhu ba zai haddace ba Kuma ba zai iya rubutawa ba domin da ba hanyoyin neman ilimi manya-manya guda biyu ne ko dai a faɗa maka abu kawai ka haddace ko kuma idan ba za ka iya haddacewa ba ka rubuta ka je kai tishi sannan ka haddace to ba ɗaya ba zai iya rubutu ba Sau da aka yi roƙi annin su sama ya masa addu'a manzo sama ya ce ya bude mayafi ya bude mayafinsa ya bude mayafinsa annin sama ya masa addu'a ya ce daga ranar ya ce ya ta tun da ya sa mayafin nan ya ce tun daga ranar annan, sallallahu alaihi wasallam bai taɓa faɗin wata magana ko mun tsawon ta bafa ce sai ya haddace ta shi yasa ya ce ya ce ta'allamtu min rasulillahi sallallahu alaihi wasallam kisaini min al ya ce buhu biyu na koya daga annabi sama na ilimi ya ce fa an malkisul awwalu fa basastuhu nan nasi tafsira hmm. ya ce buhu ɗayan na raba shi tsakanin mutane hmm. kowa na babba ya ce wa an mal'akaru falau basastuhu da kofi a huna hmm. ya ce ɗayan da zan raba shi in fito da shi to za a yanka ne yasa wannan fiqhu ne ba kowane kuma ilimi kake karantarwa ba hmm. kar ka zo yanzu yanzu nan ka je ka karanta wani abu a littafi ka ce sai ka dau lafita ka karanta ba kowa akwai ilimin da haka mutu ba wanda zai kare da kai a cikin sa so da bai da fa'ida ma kila addu'a ta biyu ita ce yace ya ma'aikin Allah dausu kabila ta zina ta yawa a cikin su hmm. ya ma'aikin Allah ka musu addu'a manzo sun ce Allahumma hadi dausan mm. yace Allah ka shiryatar da kabilar Abu Hurairah dausu mm. wannan na kuma sa ka so danginka mm. duka sai da dausu suka musulunta a cikin sahabbai zaka ji addausi addausi addausi addausi da yawa in kana karanta littafan da suke bayani akan tarihin sahabbai sannan addu'a ta uku ita ce yace ya ma'aikin Allah kai ma addu'a kai ma mama ta addu'a ta musulunta manzo sun ce Allahumma hdi umma abi huraira mm. ya Allah ka shiryatar da mama abu huraira sai ga mama shi ta zo ta musulunta mm. to kama iyayenka addu'a ta shirya mm. abu na farko ce Allah ya da su Allah ya tsora su akan daidai wannan haƙƙin su ne akan ka addu'a ta biyu ita ce addu'a Allah ya ƙara musu alkhairi ya ƙara musu lafiya a jikinsu ba su rasu ba sannan kuma idan sun rasu ka ci gaba da musu addu'a me yasa Allah madaukakin sarki ya kawo cewa in mutum ya kai shekara 40 hankalin shi ya cika in ka kai shekara 20 to hankalinka ya cika ke shi yasa aka ce daga 40 daga lokacin da ka kai shekara 40 to ka fara bincike akan kanka man lam yulahiz naqsahu fi umrihi fi al-arba'in fa innahu fi aqali hmm. idan baka gane rayuwarka ta fara canzawa ba tun a jikinka in ka kai shekara 40 to matsalar daga kwakwalwa take hmm. Ka ga mutum ya kai shekara 40 bai san inda kanshi yake ba har yanzu yana zaman karka ko yana zaman lido ko kuma yana zaman aiki surutun banza kawai shi kina ce ina yake ta ta yi aje dandali kaza yana nan kuma ba abin da ake a dandalin nan kawai sai su da gulmace gulmace to mutum ya tuhumu kwakwalwarsa حتى إذا بلغ أشده وبلغ أربعين سنة قال رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأصلح لي في ذريتي هكي شكرا أربعين iyayenka ƙila suna nan sai ka kara yawaita musu addu'a Allah ya su gama da duniya lafiya Allah madaukakin sarki ya karbaran suna masu imani Allah madaukakin sarki ya inganta rayuwarsu sannan kuma in sirra suka ci gaba da musu addu'a ci gaba da musu addu'a Allah ya gafarta musu Allah ya ji kansu ku duba annabi Ibrahim alayhi salam addu'a da ya rika yi ma iyayensa a lokacin da kila ba su da rai har lokacin da Allah ta'ala ya hana shi ma baban shi addu'a Baban sa azab mun gane mm. wannan wasu daga cikin haƙoƙan iyaye kenan masu ɗimbin yawa suna nan da yawa a cikin shari'ar musulunci ba zai iya yiwuwa a ce a ta lissafa su ba amma an ba da ƙa'ida duk abin da ka sani mai amfani ne ga iyayenka wajibi ne ka musu yanzu wani gaisuwan nan fa ba ta haɗa shi da iyayen shi gaisuwa suna unguwa ɗaya amma ba zai je wajensu ba shi yana da iyalansa ba zai iya zuwa wajen iyayensa wata guda shi ya lokaci mai tsawo ko a waya ba zai ji wani hali suke ciki ba zai iya yi ba wani gida ɗaya suke akwai iyayen da 'ya'yan da yau gaba suke da iyayensu saboda baban nan baya son wani abu da yake yi shi kawai ya gaba da baban shi ba kaga baban na jawo shi a jiki yana masa nasiha amma shi kawai shi ta a takura mushi ta kai ma matsayin da ina kwana ba zai iya ce ma mahaifinsa wallahi suna nan da yawa to menene ke jawo kyautata ma iyaye waɗanda dalilai ne suke jawo mutum ya zo mai kyautata ma iyayensa dalili na farko babba ne, kina girman kyautatawa kamar yadda alkur'ani da sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam suka jawo hankali kullum ka rika abu na farko kenan qur'ani na fa a matsayina na musulmi ya jawo hankali na da waɗannan matakan ko da waɗannan salo-salon da muka ambata a baya na cewa a kula da iyaye a kyautata musu a ji da su a tsara haƙoƙinsu to tuna wannan ne abu na farko da zai sa ka ka tuna cewa ba ka kyautata ma iyayenka dama kowane ɗan adam yana da abubuwa guda biyu da Allah ta'ala ya masa a cikin kwakwalwarsa akwai addafi'u akwai alwazi'u addafi' abinda zai tunkuɗa ka je kai wani abu alwazi' abinda zai ma barci ya sa kaka ka tsaye duk dan adam mai hankali Allah ya masa wannan kana da alwazi' kana da addafi' addafi' mai sa kaka kai alwazi' mai hana ka kai ne maka birki ya sa ka kai ka ba to Allah ta'ala ya sanya maka bayan hankali to nassosan nan da ake karanta maka su zama sun tunkuɗa ka wajen biyayya ga iyaye shi ya sa babu mutumin da zai zama abin takaici a ce ba ya kyautata ma iyayensu fiye da ɗalibin ilimi a ce ga kullum sai ka karanta kana ji ana karanta kuma kana karanta a littafi amma ba ka kyautata ma iyayenka akwai ɗaliban ilimin da wasu iyayensu ke kuka da su da sunan wai kai so kake yi sai ka karantar da wani abu a gidanku abin nan kila mustahabi ne sai ka kawo rigima a gidan ta kai ma matsayin gaba ma za ku kuma kuna yi da iyayenka wannan abin da kake son sai an zartar da shi a gidanku mustahabi ne amma kyautata ma iyayenka farilla ce amma ba mu da wannan ba mu da wannan ma'aunin ba mu da fikhul muwazana ba mu auna abubuwa sai ya kai ma'ana ta hatsaniya to na farko shine ka karanta sannan kuma ka yi aiki da shi na biyu tina cewa iyayenka fa su ne masu ni'ima ta biyu a kanka bayan Allah ce yanzu da waɗannan iyayen nawa Allah ya sa ba su aure ba fani fa ba za a haife ni ba kullum ka riƙa zama kana tuno wannan da babana bai auri babata ba to ni fa da ba za a haife ni ba da ba zan samu ba har in ganna gani yanzu ne karfi kar ka tuno wannan so daga wannan hanya ta biyu ke sannan abu na uku da ke sa kaka zama kullum ka tuna ka kyautata ma iyayenka tuno ni'imar da Allah subhanahu ladan da Allah ya tanada na kyautata ma iyayen shi ko zunubi kai ta kyautata ma iyayenka, Allah zai buɗe ma zunubi shi a hadisi mun gani in mutum ya aikata zunubi to ya tafi wajen iyayensa ya kyautata musu shi yasa malamai suka ce ko damuwa kake ciki ke wajen iyayenka kace su maka addu'a neman aiki kake ka kasa samu ɗalibi ne kai a makaranta kari ba ta ma yawa wata sana'a kake duk abin da ka kama shi abin ya lalace to je kai ka sami iyayenka kace su maka addu'a ko yaya iyayen nan suke ko ba musulmai bane je kai ka je kace su maka addu'a ce Allah ya yi maka wannan damuwar da kake ciki wallahi sai ka ga buɗi kishi ya haka da za ta yi maka mummunan addu'a ai abin da zai ta faruwa da kai a rayuwa ai bala'i ne ko to wannan yana ciki tun wuladan da Allah subhanahu wata'ala ya tanada na masu biyayya ga iyayensu sannan kuma a gefe guda abu na hudu tuno azabar da Allah ta'ala ya tanada ga mutanen da suke saba ma iyayensu ba sa kyautata ma iyayensu azabar da Allah subhanahu Ta'ala, yake yi kowannen ku ya san hadisin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗi mutum uku da suka tafiya ta kama su cikin mutanen da suke kafin mu a cikin kissoshin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya ba mu mutane uku suka shiga cikin kogo nan ina son in nuna mana yadda biyayya ga iyaye ke jawo Allah ta'ala ya yi maka damuwar da kake ciki ya kai ɗan uwa su uku suka shiga kogi tafiya ta kama su sai suka gaji sai suka hango wani kogo ramin da ke cikin dutse katoto sai suka shiga su uku suna shiga kawai sai wani fa sai zo sai libe su kawai fa ya rufe su katotan dutse kawai ya zo ya rufe su ba su iya ganin tafin hannunsu saboda bala'in duhu ba su iya shaƙar iska ka ce ta na lillahi na ga kabari a dutse ko? ce ɗayansu ya ce kai kowannan mai tuno wani aikin alkhairi da ya yi tsakanin shi da Allah mu yi tawassuli da shi da izinin Allah Allah zai yaye mana wannan damuwar da muke ciki ɗaya ce ya Allah ni dai na kasance mai dukiya ne ina da wata ‘yar na. kyakkyawa ina son ta amma ba da aure ba so nike in bata ta in yi lalata da ita na bi hanyoyi mabambanta amma ta ƙi yarda. rannan ya Allah sai kawai sai damuwa ta kama ta babban nan namu ya kama rashin lafiya ta zo wajena ta ce dan Allah sannan dan yan uwantaka ka taimaka mini ka ga halin da babana yake ciki yace kin san kudi na ni ba haka ne muke badawa ba so da ka ayi ummaka ne so da ka in kin yadda da wannan abin da nake so to ki zo ko nawa kike so sai in baki ta tafi ce Allah ya tsare ta je ta ga halin da baban nan nata ciki ta sake dawowa waje na ya Allah ta sake faɗa min kuma na sake faɗa mata wancan muka yi haka har ƙarshe ta dawo ta ce to ta yadda ta yadda saboda ta fita daga wannan damuwa da take ciki ta ce ya Allah sai da muka shiga ɗaki muka kulle daga ni sai ita ta ce ka ji tsoron Allah ka ji tsoron Allah wanda ya haramta wannan abin da kake so ka aika kada ka buɗe abin da ba hakkinka Ya yace tana faɗa min haka sai jiki na fara ba na ji tsoron Allah ya sako a cikin zuciyata na fasa wannan abun kuma na kyautata mata na ninninka mata ma abin da take nema ya Allah idan kai ne wannan aikin ya Allah ka bude mana dukkan nan mafita sai dutse ya dan matsa suka fara ganin haske amma ba wanda zai iya fita a ciki amma dai sun fara ganin haske mutum ne haka zai ga hannun shi nabi ya ce ya Allah ni ne na kasance na ɗauki ƴan kwadugo ke min kwadugo suka aiki bayan sun gama na zo na biya su sai ɗaya ce shi ba zai karɓi shi ba sai ya tafi yake ansa da yake ansan nasa sai na tafi sai na je na ɗauki wannan hakkin nasa sai na sai mata sai na sai tunkiya da rago aure na ci gaba da kula da su suka ci gaba da hayayyafa sai da suka yi katon yarki har na sai masa manya-manyan dabbobi ana nan ana nan bayan shekaru sai gashi ya dawo sai ce ka gane nan sai na gane ka sai ba ni kai ne ranar za lokaci za na biya ko ka ki biya ka ki karɓan kudin ka ba ce to na zo ne yanzu ka bani hakki na sai na ce sai na kama hannunsa na tafi da shi garken nan na ce duka kora naka ne ka kamin izgi ne ya ce na ce maka na ne ya kwashe waɗannan dabbobin bai ban mun komai ba ya Allah indan kai ne wannan ya Allah ka buɗe mana dutsen nan mafita sai dutse sake buɗe amma har yanzu ba za ka iya fita ba hmm. shi wanda ya addu'a ta ƙarshe ne ƙarfi ya ce ya Allah ni ne ina da wasu iyaye iyaye na guda biyu sun tsufa ina da kuma ƴaƴa ƙanana kullum sai na fita na je na nemo abin da zan ba iyayen nan nawa sannan kuma in ba ƴaƴana ran nan sai aka yi rashin sa'a na fita ban samo komai ba na daɗe ban dawo ba har iyayen nan na guda biyu suka yi bacci na zo na tarar da su sun yi bacci ga kuma ‘ya'yana nan suna da ba su yi bacci ba ya Allah shi na ƙi ƙaddam na ƙi gabatar da ‘ya'yana a kan iyayena ne ta lallata ‘ya'yan nan har sai da suka yi bacci iyayena kuma ban tashe su daga bacci ba har sai da suka tashi da kansu suka sha abin da suka sha suka ci abin da suka ci wanda na kawo ya ce ya Allah in dan kai ne wanda ya Allah ka bude mana hmm. kawai sai dutse ya bude suka fita ka ji biyayya ga iyaye to wannan tuno irin wannan yana sa mutum ya zama ya zama mai kyautata mai iyayensa wace gajiya ake samu idan an bi iyaye gajiya ta farko ita ce duk mutumin da ya kyautata shi ma za a kyautata masa suna da karin magana suna cewa albirru zai yi kyautatawa ba shi badawa kake kai ma nan gaba a baka a biya ka ka a biya ka bashin da ka bada duk wanda ya kyautata ma iyayensa to shi ma ana fatan 'ya'yansa za su kyautata masa haka a gefe guda idan mutum ya muna nama iyayensa su shi ma abin da ake ba a cikin kisoshi da ake badawa labari ne cewa wani baba suna aiki da ɗansa a gona kawai suna magana da shi kawai ce ɗan nan kawai fara ma gungu ne kafin ka ce wani abu kawai sai shara ma baban mani aka ci gaba da yaro ya zama ya aure shi ma shi kenan ɗan shi ya girma baban nan bai mutu ba kakan kenan shi ma wanda ya haihu yanzu ya zama kaka kenan yana da jita da kuma ɗansa mai maye to wannan bashin ashe yana nan da ya ci ana aiki randan suna aiki a gona shi datti da baya gaji ya koma gefe yana hutawa shi kenan kawai sai shi ma wannan ɗan mai maye a shekarun baya sai suka fara sa'inta da ɗansa shi kenan kawai shi ma kawai sai gaura mai maye yana gaura masa mari sai ya ɗauce shi zai zai nuna ba Allah kamar yadda ake cewa ya buga shi da kasance a dakata ka rama mishi marin shi kawai ne wadda kai ma ka tsaya kakan yana jin su akwai akwai kisa ya wato abubuwan da suka faru in waɗannan makamantansu masu ɗimbin yawa sun mutum ya tuno tarihinsa sai ga shi ma ya taba aikata irin waɗannan munanan ayyuka to shi ne yanzu abin yabe shi to shi za suka ce albirru dainu wa kadhalika al'uququ dainu kyautata ma iyaye bashi ne haka munana musu ma bashi ne in ka ci sai ka biya na biyu mutumin da ya kyautata ma iyayensa zai sami yaddar Allah madaukakin sarki kamar yadda manzo sai ce yaddar iyaye yaddar Allah ce ko abu na uku mutum zai sami iyayen nashi su so shi hmm. domin ne suna cewa ba hadisi ba ne jubilatul qulubu ala hubbi man ahsana ilaiha wa hmm. hubbi man asaa ilaiha hmm. al insan asiru al ihsan ahsin ila an nas tasta'bid qulubahum fa talama ista'bada al ihsan insana ka kyautata in ka kyautata ma mutum sai zama bawanka ɗabi'u an zukata an ɗabi'antar da su a kan san duk wanda yake kyautata musu sannan da kin duk wanda yake muna na musu wannan alkulub din hatta kulubul haiwana har da duk zukatan dabbobi me yasa kake ganin wanda na ba ai ba tsafi bane tura ka ga suna wasa da zaki ba tsafi bane kai ka da ta tsafi ne da kake gani wallahi kyautata musu suke yi tsabagen kyautatawa ce wanda yake kyautata ma iyayensa iyayensa za su so shi fiye da saura me ya karanta ya abinda annabi yusuf alaihi salam me ya jawo me ya jawo ɗabi'a ce kawai annabi yusuf alaihissalam babansa ya fi son shi a ya fi kyauta samu baban ne sannan kuma daga cikin abinda ake cin gajiya na na kyauta samu iyaye kayi koyi da annabawa annabawan allah ga sunan allah na yabansu allah ya yaba annabi yahya alaihissalam wa barban biwalidayhi sannan ya yaba annabi isa alaihi salam wa barran bi walidati shi da kanshi ma yake bada labari saboda abin alfahari ne ka kyautata ma iyayenka ba abun abin nan bane ka zo kana alfahari kai ka ce ai kai taba ma iyayenka kake da annabi isa alaihi salam da kanshi yake bada labari sabubban da suke jawo taba ma iyaye daga ciki akwai manta ni'imar da iyaye manta wannan ni'ima mutum kawai zama kaza sai ya ce goge baki shi ne wannan rai mutanen da suka kyautata maka sannan kuma daga baya kai kuma sai ka zama kana muna na musu sannan na biyu jahiltar matsayin iyaye mutum ya zama bai san suwaye ma iyayensa ba bai karanta ba na uku wani zubin muna na mu'amalar da iyaye suke na yaya waccan lantar da aka gabatar a nan ko tana da tasiri da wannan wani zubin iyayen su suke jawowa ƴaƴan su cikin ta iska ta iskar matashi da ya zo ba ya kawo ƙara wajen sayin na umar iska ce ba shuwa hmm. ko da ba ta da isnadi ko ba kaza iska ce ta a ta tarbiyya aka ce wani mutum ya kawo ƙara ɗansa wajen sayin na umar ya ce ɗana ba ya kyautata mini a kira shi a mushi fada a mai ladabi sai na umar ya ce a ji a kira ɗan aka kira ɗan shi kenan sai na umar ya ce masa babanka ya ce ba ka kyautata masa ya ce kwarai da gaske ban kyautata mai ya ce lafiya kana da hankali ya ce iya eh, ya amiral muminina ba an ce daga cikin haƙƙin ɗa a kan ubansa ya auro masa uwa ta gari ba ya ce to ga baba nan a tambaye shi ba tonan silili ba da ya tashi auro uwa ta lalatacciya ya je ya auro ‘yan duniya ce kawai ko lanyala da wa lanyala da ba ta iya faɗi ba ba ta iya cewa gairu mangarubi alaihim warar rarrali ba balle ta yi da kyau ba ta iya ba kawai yar tallace kawai yar gantali ita ce uwata sannan ba cikin haƙƙinsa in an in ya haife shi samu shi suna mai kyau ba ya ce e ya ce to gashi in tambaye shi sunan da ya samu ne ya ce ba haƙƙinsa ba ne karantar da shi alƙur'ani ya ce haka ne ya ce to karantar da ni ko harafi dai ba shi ma bai iya ba sai na umar aka ce ya ce tafka bani waje ashe kai ka fara saba ma ɗanka yanzu shine abin ya biyo ka wannan sababi ne babba wannan na cikin hikimar da muka zaɓa mu fara gabatar da waccan laccar malam sirajo hafizahullah ya zo ya gabatar da ita a haka cewa iyaye su fara ƙaddamar da wajibin da ke kansu akan 'ya'yansu su kuma idan ƴaƴan suka taso to su kuma sai su kyautata musu wannan yana da tasiri sannan daga ciki abin da ke jawo saba ma iyaye akwai rufa ƙa'us imuna nan abokanai wani a wajen abokin shi ya koya yana kallon yadda wani dan ke abokin shi ke ma baban shi ko yake ma babansa domin an kuma iyaye mata domin baba yanzu shi sai kai duka in yana da sauran karfi amma ita mahaifiya sai ga tana ta lallasa tana bi ana saba mata amma tana tana bada hakuri sannan daga cin abin da ke jawo a saba ma iyaye akwai almar'atu sayyi'atu mummunar mace wani matar shi ce za ta rika hana shi ma iyayen shi alheri sai abin da ta ga dama sannan za a musamman matan yan boko Allah ya shirye da su jahilan yan boko wallahi wasu su ba su jin magana kaga kawai ta kankana gida sai abin da ta ga dama za a munanan sakamako da ake samu wajen saba ma iyaye abu na farko fasadu alaƙatin kusa lalacewar iyali in ya zama ba kana saba ma 'ya'yanka ka kana saba ma iyayenka to gabaki ɗin zuriyar za ta lalace gidanku zai lalace ba za a so a wuri gidanku ba sannan kuma za ka samu mummunan zargi da aibatawa daga mutane duk inda aka ganka sai Allah a sai shi ne wanda ya maru baban shi ai shi ne wanda ya zagi baban shi ran nan a gaba na ran nan baban shi ce mai ya zo ya aike shi ya ki zuwa kai wannan Allah wajen ran shi sannan kuma sauka fushin Allah madaukakin sarki sannan kai ma kuma daga baya ƴaƴanka su zo su saba maka kamata di da. wa kama tazra'u abin abinda ka shuka shi za ka girba sannan kuma mutum zai samu asara wacce take mai bayyana mun gane akwai ka'ida ta fikihu da malamai suka faɗi da uwa da uba waye ya fi cancanta a fito ta tamawa hadisi ya tabbata annabi sallallahu alaihi wasallam sahabi ya tambayi annabi sallallahu ya ce ayyun nasi ahaqqu bi hukmi suhbati qala ummuk qala thumma man qala ummuk qala thumma man qala ummuk su uku waye ya fi cancanta in kyauta ta zamantakewa tare da shi annabi ya ce babarka ya kuma cewa cewa ce babarka ya kuma cewa babarka haso sai a na hudu sai ce abuka sai babanka to sai malamai suka ba da ka'ida suka ce idan ya ci karo ka kyautata ma uwar ka kyautata ma uba ka kyautata ma uwar haso uku ga kuma na hudu to idan ya ci karo wani abu ya zo na kyautatawa tsakanin uwa da uba wanne ake gabatarwa sai suka ce a abin da ya shafi girmamawa da ganin daraja baba ake gabatarwa a inda ita kuma mama ake rinjayar da ita a wajen yin hidima da kuma kyaututtuka saboda mama so tare za ga ta talauci ko ba haka bane baba ya fi dukiya so tare ana magana ne akan abin da ya fi faruwa to wannan a ke kenan magana akan iyaye ba za a iya yin ta a cikin minti 45 ba shi kusa na tafi a guje ban kasa ɗaya cikin abin da ya kamata a faɗi cikin goma mun faɗi ɗaya ba gaskiya so da haka mu shi a haka ya zama darasi kullum a rika tunatar da abu ne da ya kamata a rika tunatar da mu sosai lokaci bayan lokaci a karantar da mu shi shi ya sa karanta littafan da ke da tasiri eh da raqa'is sune littafan da suke tarbiyyar mutane irin su riyadus salihin da sauran makamantan irin waɗanda tafan sunan da yawa suna da tasiri wajen karanta wajen canza ɗabi'ar mutane irin su al'adabul mufrad da sauran mabambantan littafai da suke bayani akan kyawawan ɗabi'u da ladabba muna fatan Allah subhanahu wa ta'ala ya ƙara ma iyayenmu albarka Allah madaukakin sarki ya ba mu ikon sauke waɗannan haƙoƙi da ke kansu yara waɗanda suka shiga cikin damuwa ta rashin biyayya ga iyayensu Allah ya shiryatar da su Allah ya ganar da su Allah ya fitar da su daga cikin wannan ƙangin kada Allah ya karɓi ransu ba su canza ba sallallahu sallam wa baraka ala nabina muhammadin wa assalamu alaikum